Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai wucewa. Majalisar dattawa ta bi sahun ta wakilai wajen amincewa da ci gaba da dokar ta ɓaci a Yobe, Borno da Adamawa. Goyar masu kin jinin dokar irin su Jauro Hamadu Sale ta yi sanyi. Tunanina za su nemo wata hanyar da ta dace a warware abun gaba ɗaya. Sai kuma kashi gashi sun ce wai su ma sun amince. A dacin sau ɗaya akan ci shinkafa a shekara biyu in ji Kanayo O Kanayo madugun hukumar zaman lafiya da buɗe ido da za ta shirya gasar bunƙasa fasahar girki a Najeriya. Dr. Munzali ɗan shi ne babban daraktan hukumar. Za ka ga kamar su burabusko na bare-bare, eba, egusi ne rabawa, edika ikon na mutanen kalaba. fura da nono ko suya da su yabin Najeriya kuma ya fita duniya tsire ne na mutanen arewa. Yan zanga-zangar neman kwato matan cibok sun kutsa har shingen karshe na tafiya fadar shugaban kasa inda ministoci da dama suka yi suka yi bayanan kwantar da hankula. Yan jaridar ketare na taka rawa wajen nasarar zanga-zangar da rage barazanar murkushewa daga 'yan sanda. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ke jagorantar wata tattaunawar fayyace juna da daɗa kyautata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma. Yau ma Zainab za ta ɗora ne daga inda take tambaya wa wakilin biron Mr. Daliop. To, um, har yanzu dai muna kan maganar sojoji. Mun fahimci cewa akwai sojojin gona wato waɗanda za ka gansu sun sa kakin soja ne amma ainihin su ba wai sojojin kwarai ba ne. Ba ka ganin waɗansu irinsu ne suke shiga muku uh, a nan Mr. Um, Daliop? Eh, haka <clears throat> mun sha ji. amma in dai har soja zai bar wani haka kawai ya sa uniform nace kuma ba doki wani mataki a kai ba to wannan akwai damuwa akwai damuwa su da dama mun ji haran kamawa su sai su ce ba ba ainihin soja ba ne to in ya fada haka a da end ba mu ji abin da an yi mushi ba kaga inda ce ana doki mataki akan irin na mutane da dole wani abun zai daina sai yana nuna mana kamar wasu sojojin sukan sayar da uniform nasu su samu kuɗi hakan saya su ne to kayan irin wannan bai kamata ma bar su a cikin a cikin aikin soja ba so gaskiya ne na kira da karfin murya cewa shugabannin sojoji su dinga cekin masoyake eh, masoyakinsu saboda a magance irin wani abubuwan mu Alhaji baɗejo kana shugabantan wannan kungiya ta ta kautal hori wato a nan ƙasa. Kun iya tantance wato hanyoyin da rayun shanun nan sukan iya fita da su da inda suke kaiwa da kuma waɗanda ma suke saya ne in ma sayarwa ne da kuma inda da ake kai shanun nan? eh wato satan sanu akwai lokacin da ya zamanto gama gari a duk fadin najeriya gaba ɗaya zan ce kowane bangare an ana satan dabbobi amma wato satan dabbobin nan wani area ne wanda gaskiya fi sabilillahi wanda yake duk abinda mutum ya ce zai magana a kai sai dai ya yi magana ya barta nan ya kamata a sani saniya dai in mutum ya sata saniya ba wai zai je ya dafa saniyan nan a ɗaki ya cinye ta ba da shi da iyalinsa za a saci saniya dubu ɗaya saniya ta ɓace ɓat ya kamata a gane a suwaye masu masayan dabbobin nan tukuna na farko ni a ɗan ƙaramin na fahimta akwai lokacin da aka ta kama wasu dabbobi karsanta akwai kasuwannin dabbobi a najeriya nan wanda sun yi kaurin suna nan ake kai dabbobi a je asar idan aka ɗebo sanu daga can ta su mina akwai ɓangaren da za a kai in an ɗebi dabbobi daga nan filato akwai ɓangaren da za a je to wannan mutanen da suke satan dabbobin nan gaskiya fi layi, suna taimakawa domin fitina ta ci gaba domin in fitina ta kare ai satan sanun nan ya ƙare kenan tunda su sana'ansu ne na satan dabbobin nan amma ni duk laifin gaba ɗaya na ɗorawa hukumomi ne wato masu binciken masu laifi me yasa na ce na ɗora musu ne ya kamata sanan nan fa in aka ɗebe su a gari za a kai su kuma duk shanun da aka ɗiba na tabbatar da cewa ana kai ma hukumomi labari cewa an sata sanu wuri kaza akwai eh, guraren binciken kayan masu laifi misali a gurare daban-daban a ko'ina a faɗin ƙasar nan a hanyoyi akwai sojoji akwai 'yan sanda sanun nan idan za a yi da su na lagos ne kwanakin ba mun kama wasu dabbobi a legas in har za a yi da su legas checking point nawa za su wuce tsingayen nawa za su wuce kafin su kai ga sai da wa'annan dabbobin nan kuma akwai mahauta wanda suke na musamman wa'anda suke sayan irin wa'annan dabbobi wanda in aka ɗibi dabbobin nan nan za a je a kai a je a a sai da wa'annan dabbobin to amma abun mamaki ya kamata har in ana so a taimakawa ƙasa isa kamar zargin da nake cewa hukumomi ba sa aikinsu an ɗiba sanu ɗari sun ɓata an ɗiba ɗari uku sun ɓata an ɗiba dubu goma sun ɓata an ɗiba dubu talatin sun ɓata haba ai wata rana ina je to masu sanu ma ana iya sace su bayan dabbobin sun kare domin abun mamaki ne ya kamata a tsaye da wannan al'amuran duk yadda aka ɗibi dabbobin nan ba wai ana sai a kasuwanni ake sai da wa'annan dabbobin ya kamata ma kuma gwamnati ya kamata ta tantance kasuwannin da ake da su na dabbobi guda nawa ne kuma su waye su gabanin kasuwannin nan su barayi ne suke shugabantar kasuwan dabbobin nan ko ko a'a mutanen da suke shugabanta wayannan iri wayannan kasuwannin eh, dabbobin an yadda da su in an yadda da su kuma to me yasa za su bar dabbobi na sata su shigo wannan wannan gurin don sanun ba wai ana sai da su a bayan fage bane dole ne in aka ɗibi sanu sun kai 200 300 dole a kai su babbar kasuwa to ya kamata wannan abubuwan fa dole a tashi gwamnatoci su sa ido akan wannan al'amarin ko kuma jami'an tsaro su ne wannan al'amarin ya rattaya a kansu bayan in mutum ya je ya ɗobi dabbobi 500 eh, ya je ya sai da su ha ai to zai iya mallakan kowane irin makami ma tunda makamin ne in ya ɗebi dabbobin don ya je ya mallaki makami ne ya kamata a duba wannan bangaren. bo sambaji dannaɗo buba dole mi yetta laamu margu barka laamu laamiɗo ha yatuɓi isa dannaɗo yaya darndi bi duudu aminatu dottiwa pottuga sanu baba madina hande bo laamu laamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓeddi laamu wa muhammadu nuru razil gonga dabbobin nan lallai ana sata su mun sani kuma mun sani wasu kasuwanni suke sayan wa'annan dabbobi kuma akwai ainihi masu wanda ake kawo musu irin wa'annan dabbobi domin su rika saidawa wannan abun dubawa ne abun a tashi tsaye domin magance shi wato ka eh, nuna gazawan gwamnati a wannan bangare ku a matsayinku na al'umma waɗanda kun san kasuwannin nan kun san mutanen nan me kuke yi don ganin kuma kun taimaka koma don akwai waɗanda kila kaman a ce kwanan nan akwai wani da ya zo yake kama barayi a dazuzzuka yana miƙa ma eh, hukumomi ku a matsayinku na shugabanni waɗanda ƙila kuna hulɗa da al'umma me kuke yi na ganin cewa tun da gwamnati ba ta yi ba ku za ku yi wato eh, makin dunkule magana biyu guri guda zan kuma ba ki amsansu ko kuma zan fayyace miki wani abu a ciki kin ga yanzu misali kamar kwanakin baya ni kan kaina na kama saniya eh, ɗari tara an kamo wannan dabbobi 900 wanda na zo na saida an kama barayin wa'annan shanu, an gabatar da su ga wurin 'yan sanda. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Ya Jalla Yanzu mun shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya da ke garin Kaduna da kuma Bishop ga Abubakar da ke birnin Maiduguri. Da farko dai ga Sheikh Maraya. Assalamu Wato arewa na nufin arewacin najeriya guri ne da allah subhanahu wata'ala ya mai albarka iri-iri akwai ma'adinai sannan ga yawan ɗan adam sannan bayan haka ga ƙasan noma kusan dukkan abin da ake iya nomawa a duniya za a iya noma shi arewacin najeriya to sai dai babban abin da ke damun wannan bangare yake ta ci baya wato matsala ta rashin zaman lafiya wanda yake kuma mazauna wannan bangaren da kowa zai rungumi koyarwar addinin da ya zaɓa yake yi to babu shakka ba za a rika samun tashin tashina ba wato tsakanin mazauna wannan bangare wato shi musulmi ya yi bincike gaya aka ce ya zauna da wanda yake ba musulmi ba sai ya aiwatar da haka haka shi ma kirista ya yi bincike ya gaya aka ce ya zauna da ɗan adam wanda yake ba addinin da yake yake shi ma sai ya aiwatar da haka tuna mai tabbatar maka idan aka yi wannan babu shakka arewacin najeriya zai samu cikakken ci gaba ba kamar yadda yanzu ake ta ci baya ba sanadiyar rashin zaman lafiya za ka ga cewa yanzu daidai da hanyoyi ko a kai makarantu a wasu wurare ko ƙananan asibitoci wato ɗakin shan magani ko kuma a gyara waɗanda suke akwai ɗin yana wahala a arewacin najeriya saboda kamfanin da za a ba kwangila aikin a gari kaza za ka ga cewa babban abin da yakan dame su shine lafiyar ma'aikatansu sannan bayan haka ga attajirai na cikin ƙasa da attajirai na waje kowa yana son dukiyarsa ta haɓaka to amma kuma Eh, in ya zo wani kamfani da niyyar a samu aiki a Karu shi ma ya Karu, sai ka ga sanadiyar rashin zaman lafiya abin an zo an lalata shi ta hanyar ƙonewa ko rushewa da so da haka ina kira ga jama'ar arewacin najeriya mu dubi girman allah mu sani kowa da komai kaya ne na allah kamar yadda ba ma so a taɓa mana kayan mu to haka kan mu taɓa kayan allah sannan kuma babu abin da wato yakan kawo Allah ya maganin dukkan wata matsala da take damun al'umma kamar cewa shugabannin waɗannan al'ummomi kowannan al'umma su zama na adilai. kamar da ka sani sallah eh, liman ta lalace ta ta shafi ta kowa a wasu wurare da yawa sai dai wasu matsaloli da yawa to so da haka babu ko abin da ake bukata a gurin shugabanni a yanzu irin adalci shugabannin ƙananan hukumomi gwamnoni yan majalisar wakilai na ƙasa dattawa da yan majalisar jiha da kowa a inda yake rike wani mukami don girma Allah muna kira gare shi ya tabbatar da cewa abin da ake kira adalci ya yi shi idan aka yi haka za ka ga cewa Allah subhanahu wata alashi kuma zai kawo al'umma wato waraka kan abin da yake damunta ah, rashin adalci shine babban abin da yakan jawo wato al'umma ta shiga halin da take sannan adalcin nan bangare biyu ne shi wanda yake shugabanci ya adalci shi ma wanda ake shugabanta ya adalci duk abin da aka dora maka wanda bai saba addinin ka ba a matsayin ka na dan kasa ka tabbatar da cewa kana yi shi ma shugaba in kirista ne ya rantse da littafin bible in musulmi ne ya rantse da alkur'ani cewa zai adalci so da ka dukiyar mutane a tsare abubuwan da ya kamata a yi wa mutane da dukiyarsu kamar samar da ayyukan yi samar samar da tun farko ilimi ingantacce domin duk al'ummar da aka bata ilimi ingantacce to babu shakka za ka ga cewa Allah ya so ya yadda ta fi karfin wata matsala domin duk waɗannan matsaloli da ake fama da su za ka ga cewa wato sun ta'allaka da rashin sani mutum ya zaɓi addinin da ya zaɓa yake bi san addinin ba sannan yadda duniya take gudana bai sani ba so da ilimi ya zama cewa in dai kana son 'ya'yanka su samu ilimi ingantaccen ilimi to sai ka biya ba kamar yadda aka yi a lokacin baya ba lokacin su mariga sardunan sokoto da su sabaka ta fafalewa Allah ya kara musu rama duk kuma wannan wato ya ta'allaka ne da adalcin shugabanni shugaba tun farko dukiya al'umma da aka bashi take hannun shi ya kau da kai daga ita ya sani cewa ba tashi ba ce. ya sani kuma cewa komai daren da ɗaya zai bar duniyar nan kuma za a tambaye shi dukiya al'umma za a tambaye shi gaba ɗaya akan yadda ya gudanar da mulki yi adalci ko bai ba da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ma bai yadda akwai Allah ba in yana karkashin ka to kai mishi adalci abin da yake tsakanin shi da ubangiji kuma wannan shi da ubangiji ina ganin in aka yi wannan babu shakka in Allah ya so da arewacin Najeriya martabarsa zai dawo kamar yadda yake a lokacin shugabanninmu na farko din Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da arewacin Najeriya lafiya ya ƙara wa arewa lafiya da kwanciyar hankali da arziki Najeriya gaba ɗaya ita ma Allah ya ƙara mata kwanciyar hankali da arziki da zaman lafiya. Assalamu alaikum. Shi ma Bishop Abubakar ya ce banda ci baya babu abin da tashin hankali zai haifar mu arewacin Najeriya. To jama'ar Najeriya musamman mu a arewacin Najeriya nan salama irin ta almasihu. A ƙarshe gaskiya abin da yake tafiya arewa nan ya dace mu ɗan arewa mu zanna mu yi ɗan tunani ta musamman kamar yadda littafin mai sarki ya magana mu kirista cewa ko ta wace hali a cikin littafin ibraniyawa a yi zaman lafiya da kowa to bible yana kira mu zanna lafiya mu yi kuma zaman zumunta mu yi zaman tarayya mu yi zaman ɗa'a aishin arewan nan da kullum ana maganar sardauna allah ya rahamshe shi mutum ne wanda ya haɗa kan arewa hakika ko da ma tarihin kam idan ka duba akwai su reverend david lott da su ali diano waɗannan mutane su ne suka sa sardauna ya zama petrol na kan ma a najeriya kuma tushen kan ma a arewa ne ta taso to amma abu ɗaya ne kirista mu yi ƙara haƙuri kuma duk abin da yake faru nan ubangiji ne ya sa a cikin wato kalandarsa ko surarsa a kan dai hakan nan zai zo ya faru kuma ba makawa duk wata dabara sai dai babban abu shine abin da hakuri ne iya ya baka ba ba abin da tashi hankali zai iya bawa mutum sa'anin ban da haka muna baya dama tun can ma muna baya kuma bikin ciki na sai rinka jin manyan mutane suna ambatar marigayi sardona yanzu a zamanin mu yau din babu shi sardonan ne ina suke waɗanda ya kamata a ji da su su haɗa kanmu talauci ya a tutu halin mutane ya burkice dole kowane irin abu ana iya a samu amma idan an ka iya la'akari mutane suka zanna muka yi nadama muka kuma kintsa hankulan waje daya ya kamata arewa wannan mu ne dama cibiyar najeriya mu ne da kudin jabar mu da auduga da fatu da ko menene ake arzikin kasar nan amma zuwa yau kuma gori ake mana mu kuma a nan an rarraba kanmu shan su kuma suna bunƙasa kansu ka je can sai ka ɗauka kana zuwa kasan turai ne amma mu a nan sai wani koma baya muke yi mun yi haƙuri da juna ubangiji maɗaukaki mahallicin komi shi ya kaddara mu zanna tare in ya ga dama zai iya mayar da mu turawa duka ko ya mayar da mu baƙaƙe kamar yadda muke yadda za mu iya mu kyautata mu ƴaƴanmu da suke tasowa idan ba mu hankali ba ƴaƴanmu za su zama mabarata dama tun ma ana cewa bara roƙo na arewa ne amma na hakikance ana so masu ilimin mu arewa ne kowace irin halin mu mujan arewa ne don haka ina kira jama'a a yi hakuri mu kawo hankulanmu waje ɗaya a shawarta a kuma daidaita abin da ya kamata a daidaita ina kira wannan a cikin sunan yesu mai mu amin Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.